ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماكم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 wa ashhadu an la ilaha illallah wa tahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuha alladhina amanu taqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من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 wacce take da yaro ta fita wajen masallaci don Allah karatun mu mun yi shi har zuwa ƙarshen suratul tahrim abinda muka karanta a ciki Allah ya sa albarka a cikin yau insha Allah za mu shiga suratul mulk suratul mulk sura ce makiyya kamar yadda muka sha nanatawa cewa duk lokacin da aka ce sura makiyya ce to suran galibin abin da take darasi a kai magana ne akan tauhidi yadda bawa zai kyautata alakarsa da Allah kadai ta Allah da bauta cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya ba wa Allah haƙƙin abin sha'awa shine duk wanda ya yi muwafaƙa da mu'amala ta addini ya yi muwafaƙa da babbar muwafaƙa e eh, an rama yadda muke zaune nan haka aka yi shiru ana sauraron karatu waɗansu sinima suke zuwa su zauna su yi shiru haka wallahi waɗansu filin ƙwallo suke zuwa su zauna su shi wa zalika fadlullahi yutihi man yasha duk wadda Allah ya kaddari musulmi ne Allah ya mishi gata a musulunci duk wadda kuma Allah ya alakantar da alakarsa ya zama alakarsa da addini alaka ce mai kyau ya rabauta iyaka Allah a cikin surat ibrahim ya buga misali na waɗanda aka musu dace da musulunci ya kwatanta rayuwarsu da waɗanda suka kafirce ma Allah da waɗanda suka rungumi duniya ko Allah ya ce alam tara kaifa daraba Allah alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan batan. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتفت من فوق الأرض ما لها من قرار الله يكفي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة tsayyibata Allah ya ce kai ne karatu ko sauraron karatu baka ga yadda Allah ya buga misalin wata kalma daddadar kalma tsarkakakkiyar kalma wata kalma ne albarka ba Allah ya ce baka ga yadda na yi kwatancen la ilaha illallah ba Allah ya ce baka ga yadda na yi kwatancen alkur'ani ba Allah ya ce baka ga yadda na buga misali akan musulunci ba ya misalin Allah yake Allah ce ka shajaratin tsayyibati misalin kalmar addini rungumar addini runguman alkur'ani rungumar musulunci Allah ya ce ka shajaratin tsayyibati kamar bishiyar nan ne daddada ko bishiyar nan ne mai albarka asluha sabitun Allah ya ce jijiyoyinta ya kama ƙasa wa farko hafi sama sai da ta yi can sama sai ta zuba rasa wannan bishiyar abdullahi ɗan ke ce bishiyar da bino allah ya buga misali duk lokacin da allah ya buga misalin musulunci ko zai buga misali akan alkur'ani ko zai buga misalin mutumin da ya rungumi addini allah sai buga misalinsa da itaciyar da bino me dalili allah ce asluha sabitun jijiyoyinta sun kama kasa ka san a cikin ice ba icen da ya kama kasan yadda icen dabino ya kama kasa duk itatuwan da suka kama kasa babu wani icen da ya kama kasan da itaciyar dabino ta kama ko adawa da ƙarfinsu da ji sun isansu da Allah ya turo guguwa ya babban kaɗin su ya karkashe su sai ke ka annakum a ajazi nakalin kawiya na biyu Allah ya ce wa farko hafi sama sannan ita kuma sai ta yi sama can take zuba ɗakanta domin ita dabbobi ba sa mata barna to haka Allah yake kwatancin musu haka Allah yake kwatancin wanda ya imani jijiyoyinsa Allah yake sun kama ƙasa yakan yi sama ne can Allah yake sai ya zuba ya zuba ‘ya'yan itatuwansa sannan Allah yake tu'uti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha sannan ita kuma koyaushe tana ba da ƴaƴa da izinin Allah yadda mangoro ke yankewa yadda rake ke yankewa yadda wani ƴaƴan ita take yankewa Allah ta ita da bino ba ta yankewa uku da kullu hinin haka nan shi musulmi yake duk wanda Allah ya mai muwafaka da addini ya dace da kyakkyawan misali wata rana Abdullahi dan Umar yace mun zauna a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sai mana kacin kacinci wannan kacin kacinci da ake ya halatta a sunna a zo a taru yadda aka zauna to a ce a zo a yi kacin kacinci sai a ce wane ne a cikin safai ya fara shahada a yakin uhudu wanda ya faɗa sai a bashi sabu babu ne baka ga ana yi a gidan rediyo ba a sa mutane ce ta haddin sunayen barayi sai a ce to wa sunayen barayi ne? wane ne ciyaman na farko na lokar gannan kaza wane ne sakataren local government na kaza duk zaka take sa da suna wayannan mutum ne raka shi ne raka yi mutumin da ya cuce ku ya zalunce ku kallo kana sunan sunansa sai a ce da aka je badar mutum nawa ne sai ka ci sai a baka sabu to wannan sunna ce karka yadda ya ba ta maka kwalwanka da wani tunanin ban za da wani yace annabi sai ce mana a cikin ku wane ne zai iya gaya mini wata bishiya da Allah ke kwatancen musulmi da ita wannan sahabin sai ce kaza kaza gane manzon Allah zai ci awaye mutu kaza kaza gane manzon Allah Abdullahi dan Umar yace wallahi ni ya faɗo mu a zuciyata bishiyar dabino ce kawai da na kalle ta sai na ga simfirin ta irin simfirin musulmi ne yace to amma ganin su Abubakar ba su ci ba su Umar ba su ci ba yace sai na ga baki na shiru sai da aka gama manzon Allah bayan an bashi gari sai ki ai itaciyar da dabino ne Abdullahi dan Umar yake wallahi ni ta zo mun arena itaciyar dabino ce kun je dake kudin ta musulmi tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabbiya Allah yace tana ba da ƴaƴanta a koyaushe da izinin ubangijinsa wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allakum yatadhakkarun Allah na buga misalsalun irin waɗannan wa mutane ne don mutane su wa'aza sai Allah ya ce wa masal kalimatin khabisatin Allah ya ce amma misalin gurbatacciyar kalma kalmar kafirci wa masal kalimatin khabisatin kalma ta bid'a da safan Allah kalma ta duniyanci da buga duniya Allah ya ce ka shajaratin khabisatin kamar itaciyar nan mai khabis abdullahi dan abbas Allah ya buɗe misali ne da itaciyar guna ai kun guna tana da mugun ɗaki ita ko magani ba a yi duk wanda ga, ya rufu ma rayuwar duniya ya koma damuwarsa rayuwar duniya abin da ya sani rayuwar duniya Allah ya ce misalin rayuwar da yake ciki kamar rayuwar guna ce duk wanda kaga ya dukufa ya ki Allah ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalin rayuwarsa kamar rayuwar kuna ne Allah ce itusat min fawqil ardi ita ta dan tsofani ne a bayan kasa ko tuntuɓe ne kyau akai ne ta ana iya tube malaka ne tara Allah ya ce wallahi ba da tabbata ita da binu arna yau idan ka shuka to sai ka kula da ita an kula da dabbobi an yi shekara ɗaya an yi shekara biyu an ɗauki lokaci lokacin da ta kama kasa kuma sai a fara amfana amma kuna yau bala in ka shuka ka bana za ka tsoro sai dai tsaron banza ne tun da ba ta saboda haka mu jajirce mu jajirce mu riƙe addinin mu da kyau mu jajirce mu riƙe addinin mu da kyau duk wanda yake ganin addini kauyanci ne za a zo a mishi dariya a ranar kiyama ka dage ka yi dariyan ƙarshe ka dage ka yi da rubutu kar ka yi dariyan ɗan ƙwallon Najeriya kun sa akwai kwallon da aka shekaru da suka wuce ko wai ƙwallon duniya ne aka yi a Najeriya idan kuna zaune kai kuke an yi ihu sai ka fito ka ce me ba ru ta ce Najeriya ne shi da aka zo na ƙarshe sai aka sha su yanzu wancan ihun bayan ya musu amfani to dariya mafi alkhairi dariyan ƙarshe. Allah ya dariya da rayuwar shi Allah ya dariya a ranar saboda ka mu yi kokari mu yi riko da addinin mu saboda ka saboda ka dariya mafi alkhairi shine dariyar da aka yi shi a makoma Allah ya samu dace Allah kuma ya albarkaci mu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 wa huwa al-azizul ghafur Allah yace bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir albarkatun Allah sun yawaita alkhairin Allah ya kai kan kowa da komai allazi biyadihi al-mulku wadda dukkan mulki na hannunsa wa huwa ala kulli shay'in Allah kuma mai iko ne akan komai da komai dukkan mulki kai kawansa ya tattaru ne ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine al-malikul mutlaq wanda yake da mulki sakakken mulki mulki ta kowane janibi mulkin da ba a tunanin za a mishi juyin mulki mulkin da ba a tunanin akwai tenuwan da mulkin zai kare mulkin da ba a ba da kuɗi wa ƙungiyoyi kafin a yi shi mulki ne tabbataccen mulki dawwamannin mulki shi kuma mai mulkin shi yake ba ku hasken rana kyauta shi mai mulkin shi yake ba ku hasken wata kyauta shi mai mulkin shi yake ba ku kifi kyauta shi mai mulkin shi yake ba ku dawa da masana kyauta kaga mulki mulkin gaskiya da gaskiya duk yadda mulki ya kai idan ba mulkin Allah ba ne sai ran da mulkin zai kare tun da dai kun ga ai mulkin auna ya zo ya kare Allah shi ke da tabbatacciyar mulki shi yake ba wa mai mulki mulki shi yake karɓar mulki a wajen mai mulki saboda ka dukkan al'amarin mulki yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu bi yadika alkhairu innaka ala kulli shay'in dukkan sha'anin mulki yana da Allah subhanahu wa ta'ala karban mulki sha'ani ne na Allah dagawa da kaskantarwa sha'ani ne na Allah Allah yace tabarakallazi bi yadihi almulk albarkatun Allah sun yawaita wanda dukkan mulki yana hannunsa ne wa huwa ala kulli shay'in sannan Allah mai iko ne akan komai da komai allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wanda shine ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa Allah shi ya kirkirar da mutuwa a mutu Allah ya halicci mutuwa wal hayata Allah shi ya halicci rayuwa me yasa Allah ya haka yace li yabluwakum Allah yayi haka ne domin ya jarrabe ku bayi ayyukum ahsanu amala wane ne a cikin ku zai kyautata ayyuka? wane ne zai yi aiki don gobe su ji Allah jama'a muna fahimta Allah shi ya tsara bayi su rayu a ƙarƙashin waɗannan ƙa'idodi na rayuwa da mutu wannan sai ya zo ya yi shekara 60 ya yi shekara 70 ya yi shekara 100 sai ya wuce wani kuma sai ya zo sai ya yi shekara 60 sai ya yi shekara 70 sai shi ma ya wuce wani sai ya zo ya yi 60 ya yi 70 shi ma sai ya wuce Allah ya ce duka na tsara ma bayi wannan tsarin ne Allah ya ce don naga wane ne duniya za ta ɗauki hankalinsa ga barin abin da zai amfane shi gobe kiyama in ji Allah jama'a mun fahimta wannan ita ce sirrin rayuwa idan ka ɗauki wani abu sun koyan haka ka wautar da kanka kuma za ka zo ka yi nadama akan abin da ka saka a gaba a cikin rayuwa jama'a mun ji allazi khalaqa al-mauta wal hayata Allah shine ya halicci mutuwa Allah shine ya halicci rayuwa Allah don me yasa ka samar da mutuwa kuma don me ka samar da rayuwa a rayu a mutu Allah ya ce li yabluwakum nayi haka ne domin in jarrabe ku in ji Allah ayyukum asal amala wane ne zai kyautata aiki iya abin da ake bukata jama'a shine kyautata aiki duk iya inda za ka je ka tiki fitin ne zuwa saba'in sai wadda ya auna nisan kwana yake haura shekara saba'in annabi ya ce galibin al'ummata za su mutu ne tsakanin shekara sittin zuwa shekara saba'in ka yi ƙoƙari ka kyautata ayyuka a cikin waɗannan lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da shi a cikin suratul kafi Allah yake inna ja'alna ma 'alal ardi inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'aluna ma 'alayha sa'idan jurza Allah yake inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha Allah ya ce duk abin da kuka gani na kyalikyali da burgewa a rayuwar duniya Allah ya ce ni na sanya wannan abin wa duniya ni na ma duniya da wannan kwalliya da Allah ni na mata kwalliya da wannan abin da Allah li ayyuhun a ahsanu amala Allah ya ce na yi ne don naga wa zai kau da kai ga barin waɗannan ababa na yaudarar rayuwar duniya ya kyautata aikin da Allah jama'a mun ji inna ja'alna ma alal ardi zina tallaha Allah ya ce mun sanya duk abin da ke bayan ƙasa ya zama ado da kwalliya wa rayuwar duniya linabduwahum Allah ya ce kun mun yaka ne don mu gwada bayi ayyuhum ahsanu amala waye a cikinsu zai kyautata aikinsa Ya yi aiki mafi kyau domin makomansa Allah ya ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurgan Allah ya ce za mu zo mu maida duk abin da ke bayan ƙasar nan niƙaƙƙe Allah ce lalatacce duka Allah ce zai wuce duk abin da ka gani na rayuwar duniya wa mal duniya illa mata'ul ghurur Allah ce jin daɗi ne na rudi idan ka ce zaka ji wannan daɗin sannan kuma baka da linzami ma rayuwarka wallahi wannan jin daɗin zai ruɗe ka kuma zai zama maka sanadiyar nadama bayan ka koma zuwa da Allah Allah ce mun samar da waɗannan kayan ado ne kayan kwalliya ne na rayuwar duniya Allah ce don mu gwada bayi wa zai kau da kai ya yi aiki mai kyau inji Allah wa zai kau da kai ya yi aiki mai kyau inji Allah subhanahu wa ta'ala wani ya kau da kai ne daga makwancinsa ya koma ya rufu mu waɗannan ababa na rayuwar duniya haka ne ko to Allah ce ya samar da rayuwa ne a rayu a mutu Allah ce don abin da zai faru a tsakanin rayuwa da mutuwa Allah ya ce mu ga wane ne zai tsaya ya kyau daga aikin inda Allah mun samar da waɗannan ababa na jin daɗin rayuwar duniya ne inda Allah Allah ya ce domin mu jarrabi bayi mu ga wane ne waɗannan ababa da su ɗauke hankalinsa ga barin addini Allah ya ce mun yi ne don mu gwada bayi mu ga wane ne zai tsaya ya kyautata aikinsa wanda zai amfane shi a makomar Allah Allah ya ce dalilin da ya samu kai kenan a suratu Ali Imran Allah ke ta zuyina linnasi hubbu shahawati linnasi minan nisa'i wal banina wal زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله يجي زين للناس حب الشهوات الله يجي أن كايتر ومتاني جربتها da son more sha'awar rayuwa minan misali Allah yake mutane suna so su more da mata kaga sai aka fara da babbar fitina ne annabi yace ma taraktu ba adi fitnatan adarru ala rijali min nisa wata fitina mafi cutarwa da ɗaiɗaita mutanen al'umma annabi ce ban bar wani abu na musifa ba kamar mata walbani da kuma cinyewa da ɗaya a kashe kuɗi a nuna su a kashe kuɗi a yi ɗawainiya والقناطير المقنطرة من الذهب fitar da kuma zunzurutun dukiya zinari da azurfa Allah ce kowa yana so ya samu ya ci wal khayl musawwama da kuma dawakai na takama abin tsawa na kecere wal an'ami wal farsi ko kuma kiwo ko kuma noma Allah ce duka domin raya rayuwa Allah ce zalika mata'ul hayatid duniya Allah ce dukkan waɗannan ababa jin daɗi ne ba ne irin na rayuwar duniya wallahu inda husnul ma'a makoma mai kyau jin daɗi tabbatacce yana ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum Allah ya kuna so in labarta muku jin daɗi mafi alkhairin wancananku mafi alkhairin waɗannan ababa da aka lissafu Allah ce kuna so in ba ku labari lillazi na takau inda rabbihim Allah ya ce duk wanda ya tsare takawa tsakaninsa da Allah ya tsare tsoron Allah ya yi addini don Allah ya tsaya a tafarkin Allah ya tsaya a tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inda rabbihim Allah ya ce irin waɗannan suna da wani tanadi a wajen ubangijinsu me kamar tanadi Allah ya ce jannatin aljanna aljanna kasan idan mutum ya dace aljannan ba ɗaya ba ne. Wadda ya tsare tsoron Allah karan farko ma aljanna biyu ake bashi Wani man kafa makama rabbi? jannatan Allah ce duk wanda ya ji tsoron matsayin Allah ya ji tsoron tsayuwa a gaba ga Allah ya ji tsoron tsayuwa za a mai hisabi ya tsare addini ya tsare kansa Allah ya ce jannata ne in an je kiyama Allah ce aljanna biyu zan bashi Allah ya lissafa irin alkhairin da ya tanadi a cikin waɗannan aljannar can gaba sai ce kuma wa min dunihima jannatan Allah ya ce to bayan wannan biyu za mu ƙara mishi gyaran waɗansu kuma aljanna biyu والذين تقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار aljanna aljanna ce wadda koramai ke gudana a ƙasan wannan aljannar ba mun karanta a suratul muhammad irin waɗannan koraman ba akwai na madara akwai na zuma akwai na nono akwai na jiya, akwai ruwa fiye wata irin na irin na lahira jannatu jari min tafiya al-anhar da fiha wa azwajun mutahharatun Allah yake atan kuma mun yi muku tanadin waɗansu mata masu tsarki inji Allah kaji sai aka ce wa azwajun mutahharatun ko kai ma matan ka zo da mutahharatun baka ji tana ce maka ba ta sallah ba ba ta da tsarki ba Allah ce wala takara buhunna hatta kar ku kusance su ga sun yi tsarki ba to su waɗancan ko yawo ba ka farkar ba ba yawo e eh, ba sa al'ada ba sa fitsari ba sa kaki kuma ba sa bacci wa azwajin mutaharatun ga mata tsarka kan mata wa ridwanun min Allah Allah ya kuma yardan Allah Allah kuma zai yarda kai wallahi basirin bil ibad Allah yana ganin bayi da abin da bai ciki to dukkan waɗannan ababa da waɗannan ayoyi suka bayani akai wani abu ne na rayuwar duniya da morewar rayuwar duniya to duk inda Allah ya zai kan ce wa man hayatud duniya illa mata'ul ghurur dukkan irin waɗannan jin daɗi na rayuwar duniya Allah ce ruɗin mutum suke yi matukar mutum ba tsayayye ne, ya samu istiqama akan addini to waɗannan ababa sai su ja shi karshe kuma sai su raba shi da makoma ne kyau to Allah ce duk abin da kaga mun saka a bayan ƙasa Allah ce mun sa shi ne jarraba don mu ga wane ne zai kyautata aiki allazi khalaqa al-mauta wal hayata Allah shi ne wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa liyabluwakum domin ya darrabe ku bayi ayyukum hasan amalan wane ne zai kyautata aiki daga cikin ku wa huwa al-azizul ghafur Allah shine mabuwari mai yawan gafa Allah ya gafarta mana to sai Allah ya ce الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الذي خلق سبع سماوات إباقا wannan Allah shine fa wanda ya halitti sammai guda bakwai wannan a sama da wannan kuma dukkan su ba wanda aka mata fila kafin aka tare ta kowace sama tsakaninta da ƴar uwanta annabi ya ce shekara ba wanda aka mata fila kafin aka tokare ta Allah ya ce wannan Allah shi yake maka magana wannan Allah shi yake maka dokoki wannan Allah shi ke kiran ka sallama shi allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa Allah shine wanda ya halicci mai bakwai wannan bisan wannan mata tara fi khalqir rahmani min tafawut Allah ya kuma ba za ka ga wata tsaraka wani rashin daidaituwa a cikin halittar Allah ba duk abin da Allah ya tsara ba za ka kama kuskure a cikin halittar Allah ba idan aka ga mutum kyakkyawa sai a ce kamar shi yayi kansa a'a kuskure ne in shi aka ce ya yi kansa ba zai iya yin kansa yadda yake din ba haka ne ko sai a yi shekara goma ana lissafi ana ta calculation a ina ya kamata a sa hanci sai a je kuma a saka a inda bai dace ba shi yasa mutane idan da waɗansu masu ilimin fasaha ke yin mutane to da ka samu yan 2010 sun fi yan 2004 kyau haka ne ko sai ka samu yan 2000 sun fi yan 1980 kyau saboda kullum za su dinga ƙarin samun fasaha yadda za su gyara Allah ya ce wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ka kalli mutum inda za a ce a fidda hancinsa a inda yake kai a ce ka faɗi inda za a sa yake na za ka nuna duk inda ka yi tunanin ya kamata a sa hanci a wurin sai ka ga hancin iya inda zai dace inda aka saka kai a ce ma yanzu a cire kunnen mutum ka nuna inda za a sa yake kyau a na za a makara babu wala saboda haka Allah ya yi zubi ma ɗan adam ya yi zubi ma halittarsa zubin da babu gyara lamu aqiba li hukmi shi Allah ba a mai correction ba a ma Allah duk abin da ya tsara abin shi ya fi dace Allah ya ce mata tara fi kalkar rahmani min tafawuti ba za ka taɓa ganin gyara wani rashin dacewa a cikin halittar Allah mai rahama ba yadda ya sama a haka ya yi su kuma ka dubi zubinsu ya yi ko bai yi ba yayi ka dubi yadda ya halicci mutane da tsarin da aka ba mutane Allah ke mata rafi kalkin rahmani min tafawu Allah sai ya ce farji ilbasara hal tara min wai ka sake me da idon ka sama ka kalli sama ko za ka ga akwai wani gudu ya ɗan ce Allah ya kalla kallama sama tana daga cikin ababen da an rama ba a ba da tarihin yadda ka ganta haka annabi adamu ya ganta duk shekarun mutum da zai ce maka a mu zamanin mu ta wajen kudu kudu nan a babu yadda su kanta kai ka taɓa ganin mala'iku sun zo suna mata fati ma tara fi kalkin rahmani min tafawu farji ilbasar hal tara min fudur Allah ya ce ka ɗaga kai ka kalli sama Ka kaga akwai inda ka kaga yake samun wani matsala akwai Allah ya sai sake ce ba su marji ilbasara karratai ni Allah ya ce kai ka sake maimaita ganinka Allah ce ko dai baka kalla da ke bane Allah ya ce ka sake maimaitawa ka sake dubawa su marji'il basara karrataini ay raja'ataini raja'a ba'da raja'atin Allah ya ce ka daga ka kalla ka sake ka kalla yankalibu ilaykal basaru khasi'an Allah ya ce ganinka zai dawo maka cikin kaskanci abinda kake so ka gani Allah ya ce ba abin da zaka gani na kuskure wa huwa hasib Allah ya ce kuma ganin zai kaji baka ga abin da kake so ka gani ba na baraka ko akwai da taba gani ba haka Allah ya tsara kan haka kuma al'amuran suke gudana yadda Allah ya ajiye su yanzu ka dubi sama yadda Allah ya amintar da mu da sama ka fi aminci da sama akan rufin kwanan gidansa haka ne ku ba ta wani ya Allah ke almuhaimin ke idan ya zo amintar da kai sai ya amintar da kai har sai ka manta ma abin barazana ne saboda tsaban tsani haka ne ko ba ba yanzu yadda kake fargaban saman ɗakin gidan kana fargaban sama haka a'a Allah ya ce ba a walan yanzu ila sama'i فوقهم أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الله يكفي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم الله يكفي ودم يسا براس تلقي سكلي السماء لتكي السماء السماء الله يكفي كلي السماء زيناها haka ne ko a falam yanzu ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha Allah ya kudi yadda muka gina wa zayyanaha muka mata ado wa ma laha min furuj Allah ya kuma ba ta samun tsara haka za ka zo ka yi ka tafi ka bar Allah ya sun marji albasar karrataini yankalibi ilayka albasaru khafi'an wa huwa hasib wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiya Allah ya kuma mun yi ado wa samar duniya Allah ya da waɗansu fitilu waɗannan fitilu su ne taurari wadda allah haru jumal da shiyafin allah ya sai muka sanya su abun jifa ga shaidanu wa a atarna lahum azabar sa'ir allah ya waɗannan shaidanu mun yi musu tanadin azaba ta wutan sa'ir inda allah subhanahu wa ta'ala domin taurari abdullahi dan abbas allah ya ajiye su a sama saboda waɗansu dalilai guda uku dalilin farko shine ado wa sama inna zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakibi wa hifzan min kulli shaytanin maridi Allah yake kuma aikinsu na biyu shine tsare sama daga duk wani kangararren jinni domin kafin zuwa musulunci kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaydanu sukan hawi junansu su je su samu mafaka a sama su dinga sauraron tattaunawar mala'iku suna sauko da labarin suna ba wa bokayensu da 'yan tsibbinsu annabi ya faɗi haka mun yi dogon bayani a cikin suratul ahqaf so lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi sai aka datse waccar kofin sai ya zama babu wani abu da za su iya tsinkaya na wani sako daga sama a jefa ma wani boka ko dan ibu domin kar a samu cakudan wahayi da abin da boka ya dafa dinga faɗa to Allah sai ya saka waɗannan taurari sai suka zama kariya wa sama wala arji Allah tu samati burudan wa zayyanaha linnaziri wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim illa man sarqa sam'a kun gane ko wala Allah wa wa na hamin kulli shaytanir rajim illa man taraka sam'a fa atba'ahu shihabun mubin Allah ce duk wanda ya satar zance duk wanda ya je wata magana a sama to akwai wata yula da za ta biyo shi ta jama'a a cikin suratul jin Allah game da jinni wa لمسنا السماء وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا الجنوس كتير وأنا لمسنا السماء من يكو كريم وحورا سماء domin ɗauko labari daga sama fawajadnaha muli'at sai muka samu an cike ta dam harasan shadidan da tsaro mai tsanani wa shuhuba kuma ga nan wuta da yake jiran mai kona mu wa anna kunna naq'udu min maqa'ida lis-sam'i ai dama akwai wuraren da muke haurawa mu je mu zazzauna domin ɗaukar labari daga sama faman yastami al suka ce yanzu duk wanda ya tafi ɗauko labari ya ji lahu shihaban rasada zai samu yulan wuta tana jiran ya ake bulokin wannan hanya da suke amfani da shi to ne Allah ya ce wala qad na sama'a a duniya? bi masabiha hakika mun kayatar da saman duniya Allah ya ce da waɗansu fitilu su ne taurari wajen alna haru juma lishiyatin sannan mun sanya su ababen jifa ga shedanu wa a atarna da kuma azabar sa'ir sannan mun yi musu tanadin wuta mai tsanani a ranar alkiyama Allah ya tsare ni sai Allah ya ce وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شحيكا وهي تفور تكاد تميض من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الله يكي walillabi na kafaru bi rabbihim amana ga waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu azabu jahannam Allah ya ce azabar jahannama ta tabbata a kansu wa bi isal masir Allah ya ce da wannan makoma mutum ya gama rayuwa a ce makomar wuta Allah ya ce makoma ta yi Allah ya ce idan an zuba su a cikin wutan ula ulaha shahikan sai su ji tana wani irin kugi da ƙara ya tafu tana tafarfasa saboda fushi da ta yi da waɗannan yan wata. ta kadu ta manja min ta takan yi kamar ta yi bindiga ta fashe don fushi akan waɗannan mutane da suka saba ma Allah ka san wuta tana ji tana gani tana kuma magana ba mun karanta a suratul qaf Yau mana naqulu li jahannama هل امتلأت نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله da Allah a karo musulmi tana magana ko ba ce wa hal min mazid Allah akwai dadi a can suratul furqan kuma min sami'u laha مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك صبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا كثيرا الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد دقة الله يقول إذا موتر تحنقوسوا tana gani ko ba ta gani idza ra'atuhum min makanin ba'irin Allah ya ce idan ta hango su daga can waje mai nisa sami ha ta kajizan waje fira sai su ji ta tana tafarfasa tana kuki saboda ta gano wanda ya saba ma Allah wa idza ulqu minha makanan dayyiqan mukarramina idan kuma aka watsa su a cikin wutan a daure a wani guri mai kunci da an hunalika su gura sai ke yi kira a wannan lokacin su ce mun shiga uku Allah ce ki lata da ba su guran wahidan kar ku ce kun shiga uku sau ɗaya wadda ku su guran kafira ku ce kun shiga uku ba ku san iya ukun ba Allah da ke ku ce kun shiga uku sau ɗaya uku Allah ya ce kun shiga malara da ba ku san iya kafin ba duk wanda ya bari ya bi son zuciya a rayuwa son zuciyarsa ta turnike shi ta mai da bai wallahi ya dama kansa bacin zuciyar da bai zuciya a cikin domin yanzu abinda mutane suke so kawai a bar su su yi rayuwa su yadda suke abinda mutane suke so kawai a bar su su yi rayuwa su yadda suke son zuciya kuma makoman su asin zuciya duk wanda ya bi ma abin da ransa ke so wallahi zai ga abin da ransa ke so mutuwa kuma sau sai ake yi mutuwa kuma sau ɗaya ake Allah yake idza ulqu fiha idan aka zuba su a cikin wutar sami ha shahikan sai su ji ta tana wani irin ƙugi wa ta furu tana ta farfasa ta kadu tamayyaz min al Allah yake wutar ta kan yi kamar ta yi bindiga ta wawwatse ta farfashe saboda fushi akan yan wuta kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka zo da waɗansu jama'a aka zuba su a wuta da ala kun kazaratu ba sai masu gadin wutar sai su tambaye su alam ya atikul nazir wai mai gargadi mai wa'azi bai zo ya muku wa'azi ba ne? ka san ba a shigar da mutum wuta sai an tambaye shi akan abin da ya shigar da shi cikin wuta Allahu akbar duk laifin da ya kai mutum wuta ba za a ce wuce ka shiga ba za a tambaye ka a filin kiyama sannan an iso dab da kai da kofar wuta sai a sake tambayan ka idan ka shiga wuta kai ihu sai a sake tambayan ka abin da kake ma ihun nan ba a gaya maka zai sa ka ihu ba ne abin da kake ma ihun nan ba a gaya maka dama zai sa ka ihu ba ne Allah ya ce wasiƙan ladina kafaru إلى جهنم الذين كفروا إلى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منهم ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله يكفي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا za a gargada a kora kafirai zuwa ga na Allah ce group group in indiya ga group din mazinata ga group din yan sata ga group din yan fashi da makami ga group din duk wani nau'in masu barnan Allah masu sabon Allah masu barna a bayan kasa to ba wai za a tafi ne zuga guda ba a kowanne a faifin din haka bangaren masu tsoron Allah in iyamun laili ga group din su arran mumi ga group su Allah ya samu na garbu arran Allah ya samu na kafaru ila jahannama zumaran Allah ya ce za a gargada kafirai zuwa jahannama suna nan gurub gurub ta group ta wuta. hatta idza da'uwa Allah ya tarfa kin iso bakin wuta futi hat ba sai abu ne ko hudu kafin su shiga wa qala lahum khazaratuha sai masu gadin gidan wuta su tambaye su alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayatu rabbikum shin manzanni ba su zo daga cikin ku sun yi ta muku wa'azi suna karanta muku ayoyin ubangiji ba wa a liqa'a yawmikum haza? ba su gargade ku a gamuwa da wannan inin cewa ranar musiba ba ba a ce muku iza zulzilatil ardu zilzala ba wa yundiruna kum lika ayyukum hada kalubala sai mutum sun zo sun gaya walakin hakkat kalimatul azabi alal kafiri kawai kalmar azaba ce ta tabbata akan anni akan dan wuta sai malaiku su ce musu kila da kulu abwaba jahannama khalidina fiha to ku ce ku shiga za ku tabbata a ciki fa bi ita da mai girman kai kin gaskiya kin yin addini girman kai in yin addini girman kai in yin addini girman kai don me baraka bauta ma Allah kuma ka duba tsari na Allah duk dokokin nan duk dokokin nan sharadi kafin a maka azaba wallahi sai an maka wa'azi Allah ya ce ba dan maka azaba ba wa ma kunna mu'azzibina hatta na fasa sai an maka wa'azi inda za a kama mutum ya sha biya sai ya ce billahi allazi ban san shan giya haramun bane sai a tsige shi saboda bai sani ba ya yi kama da dokokin ƙasa kashi saba'in da biyar na mutanen da ake musu hukunci ba su san mai ke rubuta a cikin kundayen ba amma kuma a hakan ana hukunta su shi to shi Allah baya haka ka duba adalci irin na Allah shi kuma Allah idan yayi doka an ramma masalan ba gashi yanzu doka ne in za ka bi hanya ka bi ta dama ba kar ka yi one way ko to yanzu idan ka bi dokan ka bi hannun da aka ce ka bi gwamnati ba za ta baka komai ba to inda Allah ne yake ka bi in ka bi za a baka wani abu to amma a dokan kasa in ka ki bin ka'idan hanyar kama ka da aiki in ka bi ka'idan kuma ba abin da za a baka to shi kuma Allah in ka bin ka'ida da a kama ka amma in ka bi ka'ida kuma da a ma kyauta jama'a mun fahimta wani banki ne sun rubuta irin no parking no parking no parking din nan babu sanda shi rasa inda zai dingire keken sai ya zo jikin allon nau fakin din sai manna kekensa sai ya kafa keken sai me gadi ya zo ce baba ya haka ya ce ba ni da sanda ne ɗana yadda da baba ka san ma abin da ka dinginan me amfanin sa ya ce a'a to ai a jikinsa an rubuta no parking ne ba bai ce me no parking baba abin da ake nufi a gun ma kwata-kwata ba a tsayawa yadda amma da turanci ka rubuta ba ga sai ita tunani ko da ba ka rubuta ban iya ba yanzu kafin a kama baba sai an ajiye mishi mutum a gun inye in yazo zai ce mishi baba ba a tsayawa in ya tsaya sai a kama shi amma in ba wadda zai gaya mishi tunda abin da aka rubuta shi bai ji ka'idan doka kenan a musulunci kun gane magana sai a ajiye mishi wadda zai hana laifin in yayi laifin to amma yanzu da zaka ga dan sanda na bakun kamata ya laifin <laughs> eh yana bakun kamata ya laifin dan sanda ya taba kama ni gaban shi na tafi kofar gombe kun sa akwai irin dan yanka yankan nan da ake bari don ruwa ya wuce to in ka fita kofar gudu suna nan a ɗanyen yanka ke yanzu da suna zama abu ni kuma zan tafi anguwa sai na ga in je in kewayo zai ban wahala A cikin suna kallo na sai da na juyo da mashin ɗina na shiga ɗan wannan kwararon na kansu da iri rigan sanyin nan amma ni riban sa 'yan sanda bane ina kallon su suna kallo na sai da na raba tsakiya sai da ya zo shi da kifin mashin ɗin ka kare doka kuma ce lalle za ka rage doka to ustaz ya za a yanzu kaga wannan abin zai iya salwantar da rayuka haka ne ya za a yi ustaz nace a tsayin labai ya kai ne yanzu ka sanya da a yi ustaz ya za a yi nace yalla bai kai ka sanya da a yi ya gagara faɗa ni kuma na kina gane sai muka koma can gefen gunsa ustaz kaga yanzu idan abun nan muka kai shi ofis a can za ta kwana a rina na cewa laikar ne laikar ƙarya sun <laughs> ce to ustaz

to Allah ya sa mu dace saboda shi dokan Allah abinda aka ce da farko malamai a kama wa'azi kar ma ayi laifin a hana mutane yin laifin abu kaza babu kyawu in mutum ya bari zai samu aljanna in ya aikata akwai azabar Allah in an kama shi akwai dokan Allah haka za a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi to in an kama kuma sai a maka hukunci kun ga yadda ake ko to Allah ya samu dace to sai a tambaye su me wa'azi bai zo muku ba sai su ya zo mana babu wani dan wuta da za a shigar da shi wuta face sai an tambaye shi abin da ya kai ka wutar nan an taɓa maka wa'azi a kan ko ba a taɓa maka ba sai ka yi itirafi da kanka cewa an taɓa maka wa'azi ka san abin babu kyawu tukunna sai a wuce da kai Allah ya sauwaƙi kalubala kad ja'ana nadirun sai su ce tabbas manzanni sun zo mana masu gargadi sun zo mana fakazzabana mu ne muka karyata abin da suka zo da shi wa ƙulna muka ce ma nazzalallahu min shay'in Allah bai saukar da komai ba ƙarya ne in antum illa fi dalalin kabir kuma ba abin da kuke kai sai cikin bata ba abin da kuke kai sai imuwa mai girma ma'ana abin da kuka zo da shi ba gaskiya bane kuma ba za mu yi ba wa qalu in wata sai su bayan sun fuskanci wuta law kunna nasma'u inda mun kasance muna ji ji ji na jin gari mana ba ji na ji a kunna ba ji na kunna sun ji Allah ya ce wala takunu kallabina sami ina wa gum la yasma'un Allah ya ce kar ku zama irin waɗanda suka ce mun ji amma ba su ji ba idan baka yi aiki da shi ba baka ji ba idan baka yi aiki da shi ba baka ji ba wa kalu suka ce law kunna nasma'u inda mun kasance muna jin abinda aka mana wa'azi da shi au na ko muna hankalta abinda ake mana wa'azi da shi ma kunna fi asabi kabira da ba mu a cikin yan kaga nadama a lokacin da nadamar ba za ta yi aiki nadama a lokacin da nadamar ba za ta yi aiki ba yau mai laifi ne da karfe yake cewa laukun na nasma'u inda mun ji abinda aka mana wa'azi da shi auna aqilu ko inda mun hankalci abinda aka mana wa'azi da shi ma kunna fi afad sa'ir da ba mu zama yan wuta ba jama'a mu mu yi kokari da muke rayu mu ji mu yi kokari mu da muke rayu mu hankalci abin da ake karantar da mu jama'a abun fahimta Allah ya ce fa atarafu bi dhanbi sun yi itirafi da laifukan su su kalli afadi sai ai budan ya ashabi sai kir ta rahama ya tabbata ga ɗan wata inda Allah subhanahu wataala i itirafin su da laifin su zai sa a bar su ne Bari ta sa a bar itirafi da laifinka a duniya ka tuba shi ke sa Allah ya maka afwa amma in ka isa gaba ga Allah subhanahu ta'ala dan kai ikirafi da laifinka bai sa abarka akwai waɗanda da aka tsaye da su a gaba ga Allah a ranar alkiyama su sai da masu kai washi da kirari wa Allah قالوا ربنا أمتنا اثنتين ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا ربنا سكت يا أبن جزمي أمتنا سنتين الله saboda kwarewarka Allah ka mana kisa kisa biyu wa a hayin sanasnatai ne sannan Allah ka rayar da mutu biyu domin rayuwa biyu ne mutuwa biyu lokacin da ba ka nan ana kirga shi mutuwa ne aka samar da kai sannan mutuwa sannan kuma sake tashi ranar kiyama ne ma'anan Kaifa takfuru billahi, waƙuntun amuwatan. Kaifa takfuru na billahi, waƙuntun Fa a haya kun sun mayumitu kun, sun mayu fiya kun, sun mayu fayi kun, sun mayu fiya kun, sun mayu fiya kun, sun mayu fiya kun, sun mayu fiya kun, sun mayu fiya kun, sun mayu fiya kun, wa ahyaytana sanatayn Allah ka rayar da mu rayuwar biyu fa atarafna bi dhunubina Allah mun yi ikirafi da laifukan Allah duk abin da aka kama mu da shi din nan Allah mun yi kuma mun aikata fa hal ila khurujin min sabil Allah ba wata kofa da za a mu dama mu fita domin mu gyara wannan aiki Allah zai musu ba mu kofa saboda duk wanda ya saki aka cin mishi a ranar alkiyama to an cin mishi babu wani uzuri da zai iya fitar da shi a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce fa atarafu bi dhanbihim sun yi itirafi da laifukan su fasukan li ashabi sa'ir san ta rahaman Allah halaka ta tabbata da kan yin da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu sai mu kwana anan to da sati idan Allah ya kance mu don dora daga inda muka tsaya Allah ya samu lafiya bari in karanta wannan malamin wannan yana cewa ya sadu da iyalinsa ne tana al'ada amma shi bai san tana al'ada ba amma bai kamata ita kuma a ce ai bata san tana al'ada ba duk wadda ya sadu da matar da take da al'ada manzon Allah ya ce akwai kafara a kansa na dinar ko rabin dinar dinar ko rabin dinar ya shafi gangancinsa ko irin abinda yake afkowa na rashin gangancin mun fahimta ko to amma tun da shi bai sani ba shari'a ba za ta kama shi ba amma ita wannan matan akwai kafara a kanta na dinar ko rabin dinar da za ta ba da shi fi sabilillahi a madadin wannan saduwa da ita da aka yi a cikin al'ada wadda a yanzu akalla zai kai naira dubu talatin da biyar nake tsammani Allah ta'ala eh ita ma ba eh ita ma bata sani ba an bata sani ba shi kenan idan bai sani ba bata sani ba wannan babu komai a kansu ba a kama mutum da afwan ba a kama mutum da abin da bai sani ba mun fahimta ko wato abin ne dan ban mamakin a ce ita ba ta sani ba amma in ba ta sani ba shikenan kun fahimta wata mata ce a lokacin na Umar ciki babu miji budurwa ce ga ciki jifa aka ce a kira ta tambaye ta ta ce wallahi tana bacci wani zai sadu da ita mara ce kala kun gane magana eh, tana bacci aka sadu da ita kadin hankali ne sai a ce zai yiwu to umar da ya ce tafi tun da ta ce wallahi ita tana bacci ne saboda ka in ta ce bata sani ba bata sani ba shikenan magana ya kare shikenan ba abin da babu wani hukunci a kansu amma duk wanda ya sadu da wata mace da al'ada da gangan wannan shine kafaran da yake kansa Allah ya tsare mu sannan akwai cututtukan da ake dauka daga irin wannan saduwa wanda kuma suna cutar da mutum suna cutar da mace akwai cututtukan da suke samar mata na mahaifa musamman a wannan lokacin a ce an samu saduwar da an samu inzali fitar da ta fi wajen su kwallon cututtuka da suke shiga mata mai da cikin da Allah ya kuma wasu da alaƙin masu mabiya da lai da illa an la'an da asusun kato na akwai akwai wani ɗan uwa mara lafiya wanda ya samu kusan shanyewan kasansa ƙasan sa daga dogon sanan yin kusan yanzu baya amfani da shi kuma ɗan uwa ne da ake tare da shi ina kyautu kusan wata jima ya zo shi so daga nan tsayinsa har zuwa ƙasa ba abin da ya aiki so an fara dai jinyar tun daga nan asibiti na nan har aka tura shi kano to ƙarshe dai bayan sun tafi kano suka ce lallai za su iya mishi aiki kuma akwai fatar a dace saboda ka abin da za a yi mishi aiki ya kai kusan naira dubu ɗari hudu da hamsin so dai akwai kuɗaɗen da ya samu ta hanyar taimakon bayan allah da yawa to sai muka ga ya kamata mu ma mu koka a nan waɗanda suke hali da halin da za su taimaka taimaka mishi wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yake Allah yana shirye ya taimaki bawa matakar bawa zai taimaki dan uwansa kuma ka suranta abin yau kai ne aka ce yadda muke mu'amalan nan an ce kuma yanzu wani sashi na jikinka baya aiki kusan sun ce abin ya shafi spinal cord nashi yace domin bayan gida ma da wani abu can baya kaɗan sai dai kawai ya yana zuba a cikinsa to amma yanzu cikin ikon Allah addu'o'i da roƙon Allah da ake yake kan ji bayan gidan yakan ji kuma bawalin in ma ya zo mishi to duk da dai baya iya control ɗinsa amma dai yakan ji wannan ma dai wani haske ne da kuma ci gaba wannan dai shine kuma ƴan uwa akwai fata a taimaka mishi Allah kuma ya taimake ni ka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin ni kamo masu kyamara wannan